hamsin da ɗaya الله bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولو شئنا دامنسو إن شاء الله يدامون ايكو mun قرقلي da manzo mai gargaɗi قرية جيكم ƙasa القرية a ma'anoni daban-daban Allah ce da mun so da kowace alƙarya sai mu aiko mata manzanta an gane ko amma Allah ya keɓe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan sakon inda ya aiko shi zuwa ga dukkanin mutanen duniya wannan wata daraja ce babba yana cewa annabawa akan aiko su zuwa ga kabilunsu ɗaiɗai bayan ɗaiɗai amma ni an aiko ni ne ga dukkanin duniya misali Allah ya faɗa a tura ta talatin da hudu aya ashirin da takwas cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linna bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun saboda ka sakon manzon Allah ga mamme ne na fatan gane ko kuma ya sake ce a cikin sura ta bakwai ya sake faɗa aya ɗari da hamsin da bakwai da takwas qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya kuma sake faɗi a aya ta ɗari da bakwai a sura ta ashirin da ɗaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to da haka sai Allah ta'ala ya faɗa kuma a wannan wuri sura ta ashirin da biyar aya ta hamsin da ɗaya. همسين دايا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو دامنسو malaman arabiya suna kira lau harful imtina' lil imtina' wato harful il jawabi limtina'i harafin da ke nuna maka cewa amsa bata samu ba saboda sharadi bai samu ba shine harful imtina' kai. Lau ان تركي لو اتيتني Da ka دا da na baka بايرو wato kenan baka samu bayaron ba saboda rashin mai madalla kenan samun bayaro shine ainihin amsa to amma condition din amsa shine ka zo tunda baka zo baka samu ba shine suke cewa law harful imtina lil imtina harfin hanuwa saboda hanuwa an sami hanuwar ansa saboda hanuwar zuwa ko ku gane bane saboda Allah ce walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadira da mun ga dama kowace ƙasa sai mu aiko da manzo ibnu kasir yana cewa Allah ya rahamshe shi walakin khassasnaka ya muhammad bil ba'sati ko bil bi'sati ila jami' ahli al-ard sai dai mun kebe ka ya manzon Allah da wannan sako zuwa ga dukkanin mutanen duniya shi yasa manzon Allah manzo ne ga larabawa manzo ne ga baƙaƙe manzo ne ga dukkanin halitta kai ba ma mutane ba har ma aljannu akwai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad ai kun gani annabi na karanta qur'ani aljannu suka ji sai suka ce kai ku yi shiru can cikin sura ta ainihin wato talatin da shida misali wa id farafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ku yi shiru haka kuma sura sukutun da guda suratul jin kuma annabi ya gaya ma aljannu cewa sallallahu alaihi wasallam wato kashin da ɗan adam ya ci bai kira sunan Allah ba ya faɗi shine abincinku ko aljannu kuma kashin dabbobin mutane shine abincin naku dabbobin Dan ya nuna maka ɗan adam yana da superiority sama da aljani to kenan annabi Muhammad manzo ne hatta ga aljanna alaihi salatu wassalam wannan ba karamar daraja bace ba karamin girma bane mu ma ai albarkar kaza da dangare ke shan ruwan kasko saboda kasancewar al'ummarsa har mun samu daraja amma fa sai ka bi shi sai ka sallama ma sunnarsa sai ka kauce ma bid'a sai ka kauce ma kame-kame da canke-canke da botsatsiyar kwakwalwa ka bi annabi Muhammad zalla kawai Allah ka samu dace walau shina laba'atna fi kulli qaryatin nadira sai Allah ta'ala ce mai aya ta gaba فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهادا كبيرا to karkashin wannan aya da ta wuce da ibnu kafir kari zan yi kan abin da ya wuce ya koro hadisi cikin bukhari da muslim cewa manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama bu'ittu ahmari wal aswadi ni an aike ni ne zuwa ga farare da Ka ga saɓanin annabi Isa kamar da ke cikin bible din su misali sabon alkawarin littafin saint matthew aka ce zuwa gawa aka aike ka ya kai isa mai ce sai ce i am not sent but only to the lost sheep of the house of israel da shi nan a cikin sabon alkawari ni ba aike ni ba illa zuwa ga kabilun nan batattu na banu isra'il amma muhammadu kuwa sallallahu ga dukkanin halitta shi yasa duk wanda ya mutu ba yahude ne ko ba nasare kirista kowane ne ya kuskura ya je lahira bai yi imani da annabi muhammad ba dan wuta ne haka annabi gaya ma kowa ba shayi kai ma da Allah ya maka arzikin bin annabi din karka yadda ka bar wannan duniya baka addininsa da aka aita addu'a mai ta fafutuka muna roƙon Allah ya kashe mu ala hadha din al-mustaqim al-qawim ya ba mu ikon yin sa yadda Allah yake so ba iyawar mu ko azincin mu ba wa ma arsalnaka illa mubashiran walau walau shi suna fi kulli qaryatin nadira yace da mun ga dama da kowane gari sai mu aika da manzo amma sai ce me fala tutil kafirin ko wajahidhum bihi jihadan kabira fala tutil kafirin dan haka kada ka bi kafirai ya rasulullah kaga wannan ladin nan fa'la wannan ta guje suna kiranta fa'us sabab ko kuma fa'us ta'qib ma'ana saboda wannan fa kamar ka ce ainihin consequently to saboda kaza kaza fala tuti kuma la nan ana kiranta lamun nahyi dan hani take yi fala tuti ne asalin amma sai alikafa aka yi masa kasara saboda khishiyata itiqa'i sakinai fala tuti al kafirin to karka yadda ka bi kafirai wajahidhum bihi kai gwagwarmayar tabbatar da musulunci kana mai riko bihi da shi alkur'ani jihadin kabira jihadi wanda yake babba menene jihadi da yawa waɗanda suke rigima da musulunci sun sha faɗa ko dai dan jahilci ko don son zuciya baki kirin suna cewa ai musulunci da tsinin takobi aka ko kuma ka ce da inin mashi aka yada shi da kuma takobi aka yada shi ko shakka babu musulunci baya shayi ya gaya ma duniya lokacin amfani da takobi da mashi a lokacin da ya zo amma kar a yi musulunci ƙarya kar a raba abin da yake ba nashi bane a ce nashi inda musulunci dan tilastawa ne ai da bai ce ba la ikraha din babu tilas lokacin da mawqoqis sarkin masar ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi da kuyanga mariyatul qibtiyya bayan ya aika masa da abdullah ibn huzafa ya musulunta bai musulunta ba me faru ai sai ce to ni ba zan musulunta ba yanda ya faɗa amma ga wannan kuyangar concubine ka kai ma annabinku kuma ga likita ba na sare kirista ya je muku magani in ba in kuna fama da ciwo na bai karɓi wannan yanga mariya ita ta haifi ibrahim al-mu'azzam kuma wannan likita kirista ya zauna tare da annabi a madina aka yi masa goma ta arziki kalacin safe daban abincin rana daban abincin dare daban kuma ba a kawo masa mara lafiya ɗaya ba sai kunya ta kama shi sai annabi ya ce oh, kana tsammanin za mu yi ciwo ai mu ne mutanen da ba ma ci sai in muna jin yunwa kuma in mun cin ba mu take ciki mu yi tatil talibin mu kaga nan ashe an baka sirrin lafiyar sahabbai kiya ba wanda kuma na tsamar cewa dole sai ka shiga musulunci abinda nake son zan zakiya ba a ce dole sai ka la ikraha fi din ga misalai nan da yawa instances da yawa an gane ko lokacin da musulmi suka samu damar iko a ainihin spain andalus suke da granada suke da kurtuba ko cordova suke da balnasiya da ake cewa valencia a yau musulmi suke taimaka ma hatta ma kirista da ake kotata musu a wannan lokaci ba matsa ma kowa ba lakum dinukum waliyadi to na shigo da wannan ne domin sukan ɗauko kalmar jihadi a murdeta kalmar jihadi ma'anan jihadi gwagwarmayar addinin Allah ya tabbata duk wani yunkuri da kai dan ka ce islam ya tabbata sabon Allah ya kau wannan ana kiransu jihadi ana yi da harshe ana yi da alƙalami ana yi da dukiya ana yi da dambe da zuci kuma lalle ana yi da makami duk wanda kuma yace jihadi babu shi yanzu ya kare to ya kamata ya sake koma nazarin musuluncinsa to sai ka daina sallah dan sallah ma jihadi sai ka daina aje mu, dan jihadi saboda abinda annabi ce sai ka daina faɗa da giya ka daina faɗa da sabo da luwafi da maɗigo da caca da ƙarya da gulma da yi da mutane da girman kai da ɗagogoro da kitififi da kutu kutubalbar da su misali in har haka ne amma in ka ce sai an kawo da waɗannan abubuwa to jihadi kake yi dole kenan jihadi mai wanzu har kiyama ta tsaya illa iyaka yana ɗaukan kamanni yanayin kowane irin lokaci yanzu babban jihadin da ke gaban musulmi gyara kanmu har na suna shan giya musulmi na sha babban jihadi ha har na na wannan musulmi na yi lokacin azumi da ya kamata ma a samu rahama a wannan lokacin muke cin junan mu kamar gaiwa to kai da dawa bayan ga matsala tare da kai ai sahabbai sai da suka tsarkaku suka gyaru da haka suka tinkari kafirai suka samu nasara yanzu mu ne matsalar kanmu da kanmu mu tela ya tara kayan mutane da yawa saboda sallah ta karatu ya yi ƙarya ya sa doguwar lamba zargagungu mai suna maza mu ci kwabo idan kuma lokacin ya yi yayi ma nefa ƙarya ya ce wallahi ba wuta ne kuma dama nefa ba wutan ai dama kuma an gane ko a ɓoye kaya yara 'yan mata in suka zo karatu a kamfusu su sa hijabi da zaran ubanta ko mahaifinta ya aje ta sai ta cire hijabi dama tufafin hijabi daban tufafin kamfus kuma daban hijabin ta sa dan uban kare ce bata da kirki ne tana zuwa sai ta aje Allah naka mun aje yanzu mun shigo mu 'yan duniya ne ina fara da kusan su jihadi hatta lokacin sallar dare akwai waɗanda suke zuwa samari da 'yan mata da suke zuwa suna ɓata lokaci suna night call maimakon sallar ta shi sa da yawa daga cikin masallatai ke sa ido 'yan agaji ke kwace wayoyi a hannun fasikan da ke zuwa da sun zo sallah kaga ban jihadi so jihadi shine fafutukar addini tabbata shi sa can cikin ƙarshen suratu al'ankabu take cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha a wata qira'a wa anna allaha la ma'al muhsinin ina fatan gane ko sura da gaske mallakar kayan kare kai musulunci da koron yana amma jihadi na a fito a gwabza a fagen fama dole akwai sharuɗa sai ka samu shugaba ka samu daula ingantacciya mai tabbatar da addini to kokarin ita kanta daular ta tabbata shi ma jihadi to in kace in ba in kace babu jihadi kenan to ka kore gwagwarmayar tabbatar da kan daula din akwai bayanai masu yawan gaske da kashin wannan amma mu taƙaita ka haka a taƙaice dai to dan in ya rude kai ja ka zuwa ga kallon haram ka sarrafa zuciya ka hana kanka wannan jihadi riba ka kici jihadi Matan ka kai adalci tsakanin su in kana da biyu uku jihadi wani ya zage ka karkarama sai ka yi dambe da zuciya jihadi wani ya maka rowa Kai ka bashi jihadi ki yi kokari ki yi kishiyar ki magana ki ma ta ki danna duk wani kishi jihadi kai ba ma wannan ba mijinki in zai karo aure ki ce mai gida sani a mota in je in yi taɗi da ita ni ce ma zan je in wasa ka a gabanta in ce kin yi sa'a inda miji na ya aure ki wallahi jihadi amma inda gizo ke saƙan matan za su yadda sai su ce da kai taɓi jamala to ai da jihadi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira karka bi kafirai ka dai gwagwarmaya tabbatar da hanyar Allah bihi an gane ko أي بهذا القرآن alquran haka malamai suka fassara jihadi wanda yake babba aya ta gaba وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا ملح أجاج waje waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wannan ita ce aya ta hamsin da uku a wannan sura mai lamba ashirin da biyar suratul furqan wa huwa allazi Allah shine wannan da maraja ya gudanar da ai ajra Allah shi ne wanda ya gudanar da kuka ce ya tafiyar da albaharaini kogi iri biyu kuka ce nau'ukan ruwa biyu haza azbun furat wannan ruwan mai daɗi ne furat garɗaɗɗe a baki wa hadha milhun amma shi wannan ruwan kuwa ruwan gishiri ne wanda ake furzarwa baya haka ne ko waja'ala bainahuma barzakhan amma Allah sai ya sanya tsakanin su kogin nan guda biyu barzakh abinda ake ce ma barzakh wato iyaka badala kandagarki shamaki katanga shi yasa Allah ya ce bayan an mutu kafin tashin kiyama to akwai barzakhu yace me wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'athun Allah yace bayan mutane sun bar duniyan nan akwai wata demarcation akwai barzakh akwai bariya akwai iyaka tsakanin gidan duniya da kuma tsayawa gaban Allah yanzu ƴan uwanmu da suka riga suka mutu suna barzakhu yanzu ba su je dandalin kiyama ba tukun tare da su gaba da za mu je mu tsaya la ilaha illallah to kaga nan Allah ce barzakhu iyaka to wannan kalmar Allah yayi amfani da ita anan ya nuna mana cewa a cikin kogi na duniya iri biyu misali idan ka shiga cikin ilimin oceanography menene oceanography ko kuma oceanology ilimin da ke karantar da kai tarihin haɓakar kogi da girmansa da mutuwarsa sai oceanographers ke cewa wato idan ka ce ruwan teku ko kuma sea water to solution ne abinda ke ce ma solution abinda ka tattara abu ya zamanto kamar ruwa ka misali wato narkakken abu shine solution kun gane ko idan ka samu gishiri da sukari ka narkar da su ka hada ya zama mai, solution to suka ce duk teku solution ne amma wannan solution sai suka ce ainihin gishiri ne ya tattaru cikin wannan magudana mai girman gaske wannan Allah ya ko da su ba sa cewa Allah tunda yawanci misali da Allah ba amma su abin da suka ce abin da ke kawo taruwan teku ya zama na gishiri saboda wani abu da ake kira mai weathering a ilimin geology menene weathering shine physical disintegration da kuma abin da suke kira chemical decomposition of hard rocks da kuma abin da ke da alaka da haka ma'ana karikicen da ke kewaye da kogi da suke ɓalgacewa su lalace su hargitse sai su taru shine wavering kenan a suna su bayanin abin da su suka fanci ce kuke to ba za ka ce ba haka bane dan ka kalla sai ga haka dake faruwa amma waye to su matsalar su da Allah ne yayi shine ake da matsala da su ake da tsalle tsalle illa man rahimar rabbu amma wallahi aka samu ɗayan siya ya musulunta sai kamaki Mr. Maurice Bukai ai kaga da ya rubuta littafi sai da ya karanta bible da qur'ani da kimiyya ya kai haka qur'ani yake to shi ya imani yanda qur'ani ya bayani kan kogi da teku haka shi bai taba tsammanin haka yake ba domin shi a iya bincikensa ya ce ai akwai wata badala tsakanin kogi guda biyu wannan badalar ido ba zai iya gani ba with naked eye sai anda microscopic glass magnifying glass gilashi irin na kimiyya mai mai da babba mai karami mai babba to sai da jito ai akwai addinin da ya daɗe da gaya wa mabiyansa wannan abin da kake surutu a yanzu yace wanne ne aka ce karanta qur'ani daga ciki an bashi hujja da wannan aya wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha 'adbun furat wa hadha milhun ujaj na huma baynahuma barzakhan wa hijran da kuma ta cikin suratul rahman مرج البحرين يلتقيان بينهما شما نيتي مي برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما مي تكذبا مورد بكاي يا مسلمتا to ana samun haka da yawa na fata an gane ko to abinda nake cewa kogi ko kuma ruwa iri biyu ne idan kana son ka gane irin wannan abu ka ringa dan zagayawa ni na hau ku. misali daga Port Harcourt zuwa garin Afrika a jihar Rivers muna tsakiyar tekun saboda ni ma in yi scientific experiment ko sai na ɗibi ruwan na sa a baki wallahi turfawa na yi na ce sadakallahu al'azim Allah ya faɗa kuma ya tabbata ta bakin Shakespeare ko vini vidi visi I come I see I conquer kenan kaga wannan ilimi ruwan gishiri ne kuma subhanallah ni na ji wata unguwa a garin wori yankin da kabilar cekiri ke zaune su unguwarsu jelata ku ta bi ta unguwar kuma har an ce da yawa daga cikin su ma idan suna bukatar gishiri ba sai sun saya ba ruwan teku suke ɗebowa kawai su ƙona ruwan da sun ƙona sai gishiri ya bayyana walima daga ubangiji kuma su masana ilimin oceanography na cewa za a sami abin da ake kira gishiri sodium chloride da ya kai kan miliyan goma sha ɗaya a cikin ruwa wa ya wannan to kuma za ka ga garuwan gishiri ga ruwan daɗi suna haɗuwa sai su rabu kada ma ka tafi da nisa da Allah in za ka tafi Lokoja in ka wuce katon karfe in ka hau nan kan gadon Murtala wanda suka san wannan hanyar ai ka ga kogin Benue ga kogin Niger suna haɗuwa amma suna rabu la ilaha illallah wa ki raba su waye sanya wannan barzakh din bariya din so ashe wani mai kimiyya masanin oshoniyo ko ce wacece wacece bai kamata ya hura maka hanci ya yi maka barokoko da torokoko da kafafa ba Qur'ani ya riga ya gaya maka cewa ga yanda abu ne kenan ashe musulmi su tashi su karanta kimiyya science ba monopoly na wani bane namu ne mu karanta shi mu aiwatar da shi mu musulunta da shi akwai akwai abin da ake kira islamization sciences misali ina fata kuna ganewa yanzu ba da ana gaya mana cewa ai rana ba ta gudu ba rana bai take ko the sun is constant ba ta gudu amma Allah kare ta wannan ya ce wa shamsu tajri to tajri kifu ne hal tajri taqifu abada kenan abinda da masana kimiyya geographer suka ce qur'ani ya ce ba haka bane kuma dole na Allah shine daidai so mu dashi mu karanta kimiyya ba wani abu ne da ya fi karfin musulmi ba illa iyaka abin da muke cewa karka mayar da kimiyya ma'aunin gane qur'ani sai dai qur'ani shine ma'aunin gane kimiyya kowaye ai kaga yanzu nan masana kimiyyar ne suka ce rana a tsaye take ba ta gudu ko amma muka yi amfani da ma'aunin qur'ani muka ce ba gaskiya bane wa shamsu tajri da ai suna cewa da ko a geography cewa ai kasa flat ce a shimfiɗa qur'ani ce ba haka bane yace walarda da ba'da zalika daha ƙasa kuma daha ma'anar daha ya mokaɗa ta wannan abin da suka gaya mutane kenan shekaru aru aru shekaru na kwankwan bilo cewa ƙasa a shimfiɗa take amma yau da gobe suka gane a ashe ƙasa da ka san kwai ne spherical ne ma'anar da ha'ai haka dai haka saboda haka Allah shine wanda maraja ai ajra ya gudanar da nau'uka biyu na ruwa wannan ruwan gishiri ne wannan ruwan daɗi ne amma ya sanya iyaka kuma tsakanin su Allahu akbar ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura ya sanya barzakh da kuma hijr wato iyaka mai sanya shamaki tsakanin su wannan baya taba wannan wannan baya taba wannan inda za tambaye ka teku iri nawa sani a duniyar nan kuma ruwan da yake ba teku bane wanda ba shi da abin da suke kira concentration of salinity menene salinity adadin gishiri da ke cikin ruwa to nawa ne ka sani kuma nawa ne a teku na duniya suke da jela da ake kira delta da suke zubar da ruwansu a cikin manya-manyan teku alal misali irin su huangho irin su kogin mississippi irin su kogin nile to ta sudan ya je masar misali wannan aikin allah ta za khalqullah to tunda qur'ani yayi magana kan teku yayi magana kan dutse yayi magana kan komai to dole ka sallama mu wannan littafin kuma wanda ya kawo littafin nan shi bai ma taba zama bai taba zama gaban wani malami ya karantar da shi ba malamin sa shine Allah an gane ko da aka ne suke karanta Qur'an suke ta musulunta professor Kate Moore malami ne na embryological science a ɗaya daga cikin jami'o'i na Canada ba ya musulunta ba saboda karanta aya hudu kawai a cikin suratul mu'minun to shine Allah ta'ala ke cewa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu ci gaba da nuna musu ayoyin mu cikin sasanni har sai ya bayyana gare su karara qur'anin nan fa gaskiya ne Allah ya sa mu dace aya ta gaba ta ce ne وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا الله تعالى يتي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا الله شيني وندا كو خلق من الماء بشرا Allah shi ne wanda ya halicci mutum daga ruwa, kalmar ruwa a ƙur'ani kan zo ya zama tana nufin ruwan sama, misali wa anzalna minas sama'i ma'an dahura ana nufin ruwa ne na sama amma kuma ruwa kan zuwa qur'ani na nufin maimani, kamar wannan ayat wa huwa alladhi khalaqa sai ce min al-ma'i ai ba ana nufin sama bane min ayi shay'in khalaqa kuma ta inda yake cewa min ma'in mun halicci mutum daga ainihin ruwa wanda yake wulakantacce ina fata an gane ko saboda haka anan Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya halicci mutum min alma'i daga ruwa na'am shine wanda ya halicci mutum daga ruwa faj'alahu nasaban wa sihra sai ya sanya mutum mai dangantaka irin ta jini wa sihra mai kuma yawan dangantaka ta fuskar sarakuta asalin mutum dangantakarsa ta jini ce take farawa tukun misali dan wani ne shi jikan wani ne baban wani ne kaga nasaban kiya can kuma in ya girma sai ya ga wance shikenan sai ji yana son ta shikenan sai yi aure kaga ya sake samu wata dangantaka amma ta fuskar me anan ta fuskar jini ko sarakuta na'am sarakuta to shine Allah ke cewa shine ya halicci mutum sai shi mai yawan dangi da kuma sarakuta kuma asalin abun in ka koma sai ga ashe ai aure ne ma duk asalin abun ko saboda shi kansa kakanmu annabi adamu Allah ya kara masa aminci ai ta hanyar aure ne aka same mu mu 'ya'yan shi saboda Allah na cewa Allah shi ne ya halicci mutum daga ruwa kuma ruwan nan guda ɗaya ne shine tsartuwan maniyi wanda ke zubowa daga ɗa namiji a lokacin kusantarsa da matarsa inda malamai ke cewa inda lazzati kubra lokacin jin daɗi mafi isa matuƙa wanda yakan fito daga ƙashin baya spinal cord ya haɗu da na mace wanda ya gangaro daga kirjinta shi yasa ce ya harju min baini sulbi wa tara'i ruwa ne da ke gangarowa da kashin baya da kuma karankarama karankarama kirji ke to saboda ruwan a haɗe yake shi yasa ya kira shi mayan amshajin naftali ruwa wanda yake mix amshaj a gaure ko in ka so ka ce kwai na mace da sauransu amma Allah ya kira shi ruwa sai zuba Allahu akbar a cikin jikin mace sai ta karɓi ruwan sai abin da suke kira kuma ɗaukan farko tukun haɗuwar kwai da ruwa fertilization kuma wani abin da zai baka mamaki samaniya sai ta zama kamar namiji yanda namiji ke zama tare da matarsa lokacin saduwarsu ya ba da ruwan shi matar ta karɓa sama ita ma sai ta kasance sama sai ta ba da ruwa ƙasa sai ta karɓa ita ma ka duba inda mace ke karɓar ruwan ita ma ƙasa ce karɓar ruwan yanda mace cikin take kumbura da ainihin ɗa in ta samu ciki haka ita ma ƙasa take kumbura da shuka can sai ka iske da ya fito shi ka shuka ita ma sai ta fito shi yasa Allah ya daidaita mu da ainihin shuka yace wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shi yanda ambata kaga an daidaita mu da vegetable kingdom kenan anan wurin al-mamlakan nabatiya nan kuma idan ka koma abin da suke kira sex theory nazariya na ainihin jinsi to Allah tabaraka wa ta'ala iya ne shine ya halicci mutum daga ruwa ya sanya shi mai yawan dangantaka da kuma sarakuta an gane ruwan nan ɗaya ne kamar da na faɗa amma ga farare ga baƙaƙe ga mutane daban-daban da fari da baƙi ba wanda zai ce ba daga ruwan maniyi ba ne duk asali ɗaya ne kamar yadda Allah ya shayar da ruwan mangoro ɗanɗanon mangoro daban ɗanɗanon tsada ban sani ko kun san tsada ba yawa daga cikin matasa ba ku san tsada ba eh an gane ko daban dabur daban apple daban amma yusqa bi ma'in wahid ruwan dai ne fa in ba Allah ba iya wannan saboda haka yani Allah shine wanda ya halicci mutum daga ruwa ya sanya shi mai dangantaka ta fuskar jini kuma mai dangantaka ta fuskar sarakuta fa kana rabbuka qadira ubangijin ka lalle mai iko ne aya ta gaba ta ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhu kafirai suna bautawa wani abu ba Allah ba E shine wa ya'buduna min dunillahi ma la maf'ul bi shine ma la sai ka ce wa ya'buduna fi'li mudari'i ne an gane ko min jumla saboda tawkidul ahammiya at-takhsisiyya saboda an keɓe menene suke bauta ba Allah din ba su suna bauta ma abin da yake ba Allah ba me wannan ma la yanfa'um abin da baya amfana mu wala yadurruhum kuma baya cutar saboda in mutum ya bauta ma gunki akan gunki ya bashi lafiya ya bashi tsawon rai ya bashi kaza kaza ba zai iya ba ko ko zai yiwu ba zai yiwu ba Allah yana cewa masu bauta ma gunki misalin su kamar wanda ya je bakin kogi ne ya miƙa masa hannu ya ce kogi zubanin ruwa illa ka ba su kaffaihi ilal ma liyabluga liyabluga me fahu wa ma balighi ya miƙa hannunsa ga teku saboda wai ruwan ya kai ga bakinsa Allah ya ce wa ma balighi wannan ruwan ba zai je ga bakinsa ba wannan shine misali suna bauta ma wanda yake ba Allah ba abinda baya amfana musu kuma baya cutar da su wa kana al-kafiru ka shi dai kan mutum kafiri ya kasance zahira mai ainihin fito na fito da ubangiji dan ma'ana az-zahir alladhi yatazaharu ala muharabati rabbih wa yatajaharu bi mai fito na fito ne da ubangiji mai hakiki cewa kan take gaskiya ne yana mai jayayya da mahaliccinsa aya ta gaba ta ce وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يتي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كذا الله يا كوري أبو دايا يا تبتد أبو دايا يتي بمعيكوك يا رسول الله سيتي إلا سيدا وتكينن babu wata hikima cikin aiko ka ya manzon Allah face dan ka zamanto mai bishara game da shiga aljanna Allah ka samu dace mai gargadi ga wanda suka juya baya kenan hikima cikin aiko annabi da hikima dan ka'idar ita sukan ce al-istisna'u ba'da an-nafi yufid al-hasr wa ma korewa ce illa istisna ne ma'ana hikimar aiko ka dan ka zamanto mai bishara mai gargadi kuma yayi bishara din yayi gargadin ya iya da duk abin da Allah ta'ala ce iyar mun yi imani sallallahu alaihi wa alihi sai Allah ta'ala ce qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an ila rabbih sabila sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul ma as'alukum alayhi min ajrin ko illa man sha'a an ila rabbih sabila gaya musu ya rasulullah ma as'alukum alayhi ni ba na roƙe ku bane akan shi ne iya da wannan saƙon. ni ban ce ku wani lada ba eh, gaya musu ni ban ce ku biya ni wani haraji ko lada ba ko allowance ko menene kafin na iya muku da saƙon Allah a'a ma as'alukum alaihi ajrin illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila illa iyaka kawai wanda duk ya ga dama ya riƙi wannan kira da ake masa a matsayin jagora mai kaiwa zuwa ga ubangijinsa kamar da yake faɗa a cikin wata sura liman sha'a minkum an yastaqi ga duk wanda ga dama cikin ku ya daidaita kenan wannan shine hikimar sakon da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga duniya gaba da kuma sakon shi mun faɗa a baya mamme ne aya ta gaba ta ce ne وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده قديرا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله أكبر ككما دوغرا شيني وتوكل كدوغرا ابيسا الحي ونن سركي wanda yake yana daga cikin sunayen ubangiji alhai Allahu la ilaha illa huwal hayy ko ba haka ba to ka dogara a bisa ubangiji wanda yake alhai raye in ma baka gane ba sai sake maka shi ce allazi la yamut kenan fasar alhayya wannan da baya mutuwa in aka ce Allah zai mutu a billah to kuma ba Allah bane kira to Allah ya fi karfin mutuwa don ita kanta mutuwa halitta ce ita ma mutuwa a ƙarshe za ta mutu ke ya tabbata a hadisi ran kiyama in yan aljanna suka shiga aljanna Allah ta samu dace yan wuta suka shiga wata sai a zo da mutuwa a surar rago a yanka ta tsakanin wuta da aljanna ta ce ya ku yan aljanna kun santa mun santa ba ma son da shi kenan ko dawoma ba bakin ciki amma kashe ta tsare yan wuta kuma su ce ga mutuwa ina ma ta zo ta ɗauke wa huta ce la ai ji yan wuta suna kuka suna cewa me wana dau ya maliku yaqdi alaina rabb qala innakum makifu suka ce ya maliku ubangiji ya kashe mu muna so mutu sai ina ku zauna ku dawo ba to mana ita kanta mutuwa za a kawar da ita bayan kowa ya ɗanɗane ta gwargwadon yadda Allah ya tsara azza wajen don ya ce kullu nafsin za'iqatul maut saka Allah na koya ma annabinsa adam ka dogara a bisa sarkin nan raye ashe duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba to kai ne ko in kana jin dan wane ne zaka dogara kai abin da kake so kai shine ka a garin nan zai ma komai amma kai shi kai shi zai iya mutuwa in dukiya ce za ta iya karewa in mukami ke gare shi kana ji kana gani wata ran ba za a yi ba da shi ko ba haka ba to daka wanda ya kamata ka dogara shi ne Allah to mai dogaro da Allah ka tattara imaninka da amincewar ka danka mai amma kuma ka yi aiki tawakkali ke kuma kalmar alhai akwai matsala ta tauhidi anan alhai suna ne sunayen Allah na sifofi guda biyu akwai sifa wadda akwai suna wadda take da ainihin sifa ta luzu da wadda take da sifa ta ta'adiyya ma'ana alhayyu kenan yahya Allah na rayuwa rayayye ne amma wannan sifa ba ta ta'addi zuwa ga wani abu amma idan ka ce as-sami' mai ji wannan sifa ta ta'adda ila ghairi li'annahu yasma'uk yana jinka kenan sifar ji tana da ta'adiya zuwa ga wani kuma sannan shekin malami Muhammadu Salihu al-Utsaimin Allah ya ji kanshi cikin littafin nan nashi alqawaidul musla wanda yake magana kan sunayen Allah da sa kyawawa yake cewa duk suna na ubangiji sifa ne amma ba duk sifa bane yake suna nan karatu ne mai zurfi ba duk suna na ubangiji sifa ne ko ka ce yana dauke da sifa amma ba duk sifa bane attribute zai zama suna ga Allah ga misali yana daga cikin sunayen Allah ɗayan ku ya gaya min suna ɗaya da ka sani na'am albasir albasir mai gani to kenan ashe yana gani albasir sunan kenan me sifa aiki din yana gani to kenan ashe ya halatta kace da mutum abdul basir kata ba ya halatta yana daga cikin sunayen Allah ar-rahman kenan ashe yana rahama da mukan ce Allahumma rahamna kenan sunan na dauke da sifa sifar rahama rahama da take tasowa zuwa ga bayi kenan ashe ya halatta kace da mutum Abdurrahman ban gane ko kuna ganewa ba ina wani sunan kuma na'am al-karim al-wahhab ai yace ya habu liman yasha inasa kenan ya halatta kace Abdul Wahhab to amma kuma Allah yakan sifata kansa da wani aiki amma ba suna bane gare shi misali ya ce wayan kuruna wayan kurulla Allah na maida musu makirci kenan an danganta maida makirci ga ubangiji ya halatta ka ce da Allah almakiru ko ku gane bane kenan ba da ma ka ce wani abdul makiri la yatu abadan abadan abadan tare da cewa kuma Allah an sifata shi da maida makafire makirci wa jaa rabbuka ubangijinka ya zo zuwa irin wanda ya dace da shi aqidar ahlus wal jamaa ahlus sunna ba sa kore zuwan ubangiji ba sa cewa kuma ainihin zuwa ɗin irin na wani ne ko irin na sarki ko malam wani a'a wannan yan mushabbiha ke da haka ne ibn al-qayyim ke cewa al-mu'attila ya'buduna adama wal mushabbiha ya kamata ko da matsala na zurfi a kawo dan nan makaranta ce nan ko muna fata ko da kun ji wasu matsaloli masu zurfi ne na ilimi ku buɗe kwakwalanku kuna zuwa ana tura muku karatuttuka masu zurfin gaske a injiniyar da sauransu kar ku damu ko komai zurfin karatu ka roƙi muwafaqar ubangiji ya sa ka gane kawai shine makasudin idan irin waɗannan abubuwa na tauhidi suka zo na kwakwalwarka to boko ɗin me sai ka ci shi ka mamaye shi da yardan Allah a yi kokari a san addini sannan a je a karanta boko wanda ya ma addinin sa kyakkyawan fahimta wallahi karatun boko ba wani wahala da yardan Allah sabon kunya ne a ce ɗaliban masu ke faɗiwa a jarabawa ba su makin ɗinsa a ce yawanci science subject yawanci ba muke samun su ba ba ne Allah ya samu dace hal waqt tayyib saboda haka yani Allah ta'ala yana cewa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la ka dogara ga sarkin nan wanda yake rayayye wanda baya mutuwa an gane ko Allahn da shi ne al'awwalu wal'akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in Allah shi ne al'awwalu na farko wal na ƙarshe wal zahiru na fili wal na ɓoye Allah na farko kamar yaya malamai suka ce eh duk wani abin da zaka ce shine farko a rayuwar nan to ayatar da Allah ne ai to amma kai kila kai ne dan fari a gidanku to komai kasancewanka dan fari kuma akwai lokacin da dacin babu kai ai kenan ashe farkon ka a gidanku na da farko makarantar ka da poli an yi lokacin da a baya babu ita na tabbata ko yoga ta to shi Allah ba za ka ce eh ga lokacin da Allah ya faru ba ba zai yi ba Shi ne mana al'awwalu farkon shi bai farkon ba to kuma Allah shi ne na ƙarshe ma'ana na ƙarshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zal zikra la ilaha illa kowa zai kare shi kadai zai rage shi ne ma'ana al-akhir kowa zai tafi in ka shekara dubu wata ran sai labari wallahi to an ce komai farko to shi Allah ba haka yake ba Allah shine na farko ba shi da farko na ƙarshe ba shi da ƙarshe kun gana nan magana wa zahiru kuma shine evident a fili yake A ah, kalli ayoyin sama kai kanka ka kalli kanka da kanka wai aka ka zo ne da Allah sai ka je gun mai aski ya yi maka kwalkwal kwaryar molo ta mola kanka na sheki saboda tsabar kwalkwakwabo amma bayan kwana biyu sai gashi ya fito wai gashin daga yana yake da Allah inda za ka kai ganganci ka tsaga kanka ka ce kana neman gashin ba za ka gani ba la ilaha illallah duk da ka ka je ka nemo kwalba ka sa zuma ka rufe duk wayanka sha zuma mai sai ya shiga ta ina ya shigo to to Allah kenan ma'ana da irin waɗannan ya isa kasan kai akwai mahalicci fa shi sa pretenders ba su da hankali na sha ba ku misali wai wani wani malami ne arne a wata makaranta a america 1934 ko ya shiga aji wai yana son ya nuna ma yara allah kawai tatsuniya ne babu shi la ilaha illallah wai shi eric memba ne a cikin kwamitin da ke magana kan cewa dan adam ya kamata ya zama yana da yanci ya mance da maganar wani allah ma samamme ne cikin wai ina allah yake so ake kira materialist ba za su yi imani ba sai in za a ga Allah ta tukun he has to be seen has to be heard has to be felt has to be smelled five senses nan dai la ilaha illallah to shi ne shiga aji wa yana so ya koya ma yara experiment cewa Allah babu shi to sai ce yara menene wannan ya dauko rula ce eh malam lura ce ta to kuna ganin rula ko lura eh muna ganin lura to lura samammiya ce eh sai aji menene wannan yara eh malam alli ne kuna ganin alli eh muna ganin shi kenan alli me ne eh sai aji haka dai haka dai can kuma su to shikenan kuna ganin Allah kaga har kita musu lissafi sai suka ce eh, gaskiya ba maganin Allah haka wake ganin shi la tudrikuhu al-absar kun san inda dosa kiyan sai ce to kenan Allah saman mene wai shi nan fa experiment ne wai wai ya zo da ilimi ne tunda da ya bada misali ga waɗannan kuna gani tunda kuna ganin su ashe suna da. shi ko Allah tunda ba a ganin shi ashe baya nan ke a'udhu billah to Allah da ikonsa aka ce ashe akwai cikin 'ya'yan irin waɗanda suka yi ƙaura daga ƙasashen musulmi suka zauna a America din immigrants yaro ne dan musulmi da aka kosar da shi da karatun tauhidi a America din kuma aka sa shi a makaranta sai ce amma ina da tambaya shi malam ya ɗauka karensa ya kama zomo ne sai ce yes yes come on come dama yaron an ce yana ba wahala sai ce a tambaya zan yi malam kai hakuri ba rashin kunya bane yan aji ina son tambaye kowa ke ganin hankalin malam Aji ba la ilaha illallah ba matsala ce ta gani shi ya kore Allah wai saboda ba a ganin Allah sai yaro dan cakurkuri wanda aka kosar da shi da aqida islamiyya sai ce da Allah ina so yan aji ku taimake ni wa zai iya ganin hankalin malam a to wa zai hankalin malam kuwa sai ce ashe malam mahaukaci ne la ilaha illallah da haka malam mai risala ke cewa alam anna ta'lima fi sigari kan naqsh ala al-hajar ka ilmantar da yaro ilimi nagartacce ka sake shi je koyi zai dawo lami lafiya insha Allah ai malam daga nan fa buhital ladhi kafar tunda dai mas'ala ce ta gani ka kore sabon Allah saboda ba a ganin shi okay wa zai iya nuna mana hankalinka kowane ne idan ka ce mai ilimi ne to ina ilimi yake ba mana nufin ba qualification bane ina ilimi yake ina zan tambaye ku ina lantarki kar ku nuna min kwaye wannan ba bai wannan ba lantarki bane ana kiransa reflection of electricity na lantarki to ke. kenan rashin gani ba hujja bane mun shigo da wannan ne saboda mun taba ɗaya daga cikin sifofi na Allah akwai alaka tsakanin su ko wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da ubangijin nan wanda baya mutuwa kowa zai mutu Allah shine wanzaji to ka dogara ga sarki Allah wanda baya mutuwa wa sabbih bihamdi ka dinga tsarkake shi kana gode mai shi yasa ana so kullum da safe mutum ya ce subhanallahi alazim wa bihamdi sau ɗari a cikin hadisi wanda duk ke faɗin wannan zunubansa in sun kai kun farce ko an yafe masa haka hadisi ya faɗa amma kuma dole kada ka yi ganganci ka tinkari laifi da gangan arafto Allah ce ka dogara da sarkin nan da baya mutuwa wa sabbih bihamdi ka dinga tasbihi kana gode mai wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi ko khabira ai Allah shine maishi wajen ba da labari dangane da zunuban bayinsa ya san abin da bayi ke yi na zunubai kuma shi ke ba da labari a kai inda sauran lokaci sai mu ci gaba in babu lokaci sai mu tsaya babu lokaci barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل سابع أجمعين سيجي للرافقي جي أقول جمون جاء من العبارين أبو جندل أبو جندل دنوا ابن سهيل ابن وا ba an sako tambaya ta biyu abu jandal lokacin da ya zo ya faɗi gaban manzon Allah lokacin ana tattauna wata yarjejeniya ce na'am na'am hudaybiya tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku hudaybiya a shekara ta nawa aka yi ta ta shida tambaya ta hudu kunshin yarjejeniyar akwai zalunci karara ciki wanda kafirai suka yi wa zai gaya mana inda zaluncin ya fi bayyana a fili yawa cewa duk wanda ya musulunta to annabi ya dawo da shi gun kafirai amma su kuma fa to kaga wannan zalunci zalunci ne a fili karara ina fatan gane ko to sannan kuma abu jandal da ya zo annabi ya mai da shi shi ya mai da shi ya ce ya haƙuri Allah zai kawo maka mafita kuma a ƙarshe Allah ya kawo masa ɗin inda za mu ci gaba da kisa ɗin sannan kuma suka ce manzon Allah ba zai shiga makka wannan shekarar ba ko sai yaushe to in ya zo shigowa maka a wani irin yanayi ya magana makamansa ya aji haka suka Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda hankalinsa ya tashi menene suka ce ba su yadda ba a sa ba a cikin sunan Allah na'am ar-rahman suka ce ba su yadda ba kamar da Allah zai gaya mana nan wa idza qila lahu musjudu lir-rahman qalu wa man rahman ku sami ce da ar-rahman ba ko sai a rubuta bismikallahum kuma wane ne yake yin rubutu a madadin manzo sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib menene ya rubuta suka ce sai ya goge ta shi ba zai iya ba annabi ya goge da hannunsa ya goge da hannunsa anan muke ma waɗanda suke da'awar san iyalan gidan annabi ilzami wai na umar annabi ya ce a bashi takarda ya rubutu umar ya yi ya zama kaza kaza ahli sunna ba sa wannan kallon to nan na ali shawi ba ya zama kafiri kenan da yake ahli sunna aqidar su mai tsarki ne ba sa irin wancan sakarci da kafirci to wannan kenan bitan abin da muka yi ne kuma ka'idar ita ce in mun ambaci wani abu a tarihi kafin mu dora sai na yi tambaya na gaya muku dan in tabbatar da cewa bokitin karfe aka zuba ma ruwa ba kwando ko rariya ba kuma yanzu na fahimci bokitin karfe ne mai karfi Allah kuma ya tsara mana karfin fahimta baya ga wannan kuma ana nan ana nan sai shi ko wani saurayi sai ya gudu ya bar makka ya je madina ana kiransa abu basir tare suke da abu jandal matasa ne sai ya zara jiki sai ya gudu sai madina sai ƙurasha suka ce a maza maza da wani da wani ku je madina gun muhammad haka suke ce ba ka ce manzo Allah dan kafirai ne ku je ku ce da shi ya tuna yarjejeniyar da aka yi a hudaybiya ya dawo da abu basir yanda aka kwaci abu jandal mutanen nan biyu suka kama hanya sai madina suka kuma tadda manzon Allah a jikin masallacinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam ga Abu kusa da Annabi Annabi ce Abu waɗannan mutane kaji kaji ce ya rasulallah, a uraddu ila za a maida ni ga kafirci sun zalla kai hakuri ba zan bi su ba yace kai hakuri ka bi su alkawari ne muka yi Abu yabki yana kuka ya bar Madina za a kai shi ina makka waɗannan mutane guda biyu da su kuma to sun bar madina kenan a hanyar su sai suka tsaya daidai inda ake ɗaukan haramin aikin hajji a madina ina kenan zulhulaifa zulhulaifa masallaci ne wurin to daidai wurin sai suka tsaya su ci abinci to sai abu basirin sai wata hikima ta faɗo mai sai sai kai amma kuwa takobin nan naka ba ƙaramin takobi ba ne to ka san arne gabo ne galbotari wannan yabon da aka yi mas aka yi ma takobinsa sai ji daɗi ce ai kwarai da gaske ai ka gan shi ma sai ce ba ni in gani sai ba shi abu basir malam da ya zara takobin wallahi ta soke kansa ƙasa malam sai ga kan kafiri na gwagwiyar ƙasa ai ɗaya abokin tafiyar da ya ga abin da ya faru sai ce kafa mai na ci ban baki ba sai ta kansa sai kuma madina da gudu aka ce da manzo Allah ya gan shi sallallahu alaihi wasallam sai ce laqad ra'a hadha zu'ra kai diyan da aka yi mutumin nan ya ga firgici da razani ne ile abin da ya faru kuma kaka dauka Abu Basir gude a ya dauko takobin sa. ya biyo shi madina sai ce me faru sai ce ya muhammad shi kafirin kenan ai kaji kaji abinda wannan mutumin ya ma dan uwana abu basirin haka ne ce haka ne ya rasulullah kai ka sauke naka ka miƙa ni gare su ya manzo Allah ka sauke walakin Allah an jani minhu amma ni Allah ne ya kubutar da ni daga gare su ta ce tabbijan ka baro aiki wallahi daga nan abu basirin bai koma maka ba bai zauna madina ba sai kama hanyar sha a nan ya je zauna ya sansani to za ku ji yadda aka yi abu da ya samu labari sai bi shi wurin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa Ah, assalamu alaikum malam mai tambaya na farko yana cewa ah, shi ma'aikaci ne na gidan media sai aka tura shi bangaren kide-kide ah, da kuma kaman tallace-tallace wanda zai yi tallan abin da bai dace ba kuma wannan yana zuwa ne bisa tsarin aikinsu shin malam ya zai yi to a matsayin mutum na ma'aikacin wato gidan ko abin da ya kama da haka dan media ka ce gaskiyar magana abin da ya shafi kiɗa da wasa da wargi bai kamata musulmi ya yi ba wannan shine asalin asalin sa haramun ne amma sai zamanto kai ma'aikaci ne a wurin bayan da za ka yi har ka kaɗe kaɗan nan yau ka'ida ne duk midiya sai ka ji nau'i na kiɗa ko da wani iri ne kuwa to sai kai kokari kai inkarin wannan abun a zuciya gwargwadon kin ka shikenan kawai ka ki a zuci aikin ka kuma ka je ka yi daidai iyawarka abin da ya zama maka dole ba yanda za ka yi Allah ya san ka ki a zuciyarka ka ci gaba da ki domin zuciya ita ma tana aiki ibada take ne wallahu a'lam sai tambaya su ta biyu yace akan kawo kayayyaki wurin aikin su a basu matsayin bashi ana cirewa albashin su shin haka ya halatta akan kawo kaya wurin aiki a basu bashi amma a ringa cire me faru ne yawa amma kuma a ringa cirewa albashinsu idan misali ma'aikaci a ma'aikata ko a ma'aikata dai in short misali aka ce to shikenan ga buhun shinkafa kowane ma'aikaci ya dauki buhun shinkafa biyar biyar amma ya biya me laifi taimaka masa akai inda matsalar take in aka ce da shi to shikenan buhun shinkafa nan in dai yanzu nan ne za biya kuɗi dubu takwas ne amma in dai sai ƙarshen wata ne za biya dubu goma sha biyar to wannan baya halatta bisa ra'ayi mafi kyau saboda kaya ɗaya ne commodity da aka masa farashi biyu hukuncinsa hukuncin dukkanin rance da aka bayar da ya janyo amfani in har mutum za a bashi rance ya kamata a tausaya mai yanayinsa ba kuma a ciri ba da shi ba abinda musulunci ke kallo kenan an gane akwai masu halattawa amma dalilin su ba shi da karfi abin da ya fi kyau shine in dai za ka biya yanzu ne dubu goma in ma bashi ne dubu goma ya ma kamata a rage masa domin in dai sai wata wata kenan yana cikin takura kenan amma a ce kuma sai an sake tsotsarsa wannan ba daidai ba ne amma idan ka samu kanka cikin larura ba yadda ka iya dole ka ci bashi shi kenan ka ci magana ta gare sai ka biya su Allah san baka so wallahu ala assalamu alaikum malam da fatan mala ya sha ruwa lafiya a matsayina mace ma'abociyar kyau da zakin murya ya halatta in yi karatun mass communication in har na yi shi da niyyar taimakon addini na wato musulunci to mace wadda Allah ta'ala ya mata kyau kamar da takardar ta nuna da kuma zaƙin murya gaskiya fitina ce ko shakka babu mace wadda take kyakkyawa ga ta kuma da ƙuruciya sannan ga zaƙin murya rukunnan tashin hankali sun haɗu an gane ko to da haka ke kanki sai ki sanya masu zuciyarki hijabi Allah ya baki wannan sifofin ne don ya jarraba ki kawai ba dan kin fi kowa ba kuma karshe dai mutuwa zaki ki zama naman tsutsa to me wani jiji da kai kuma misali wannan halittar Allah ya ne dan ya jarraba ki wannan zakin murya a yi amfani da shi a bi Allah amma tana son ta karanta harkoki na yada labarai mass communication to kaga wanda aka ce ta je ta karanta mass communication akwai yiwuwar a ɗauke ta NTA ta zama newscaster ko ba ka ba ko ta zo gidan radio ta bada labarai to kuma labarai ka san ka'idarsa ka'ida ne ta buɗe fuskarta ta ma shafa faudoji abinda suke kira make up kafin a fito a cikin screen ado dole ne to shi wannan adon mai Allah ta'ala ce game da shi da haka ke kika san kanki da kanki in kina ganin eh a'a zan je in karanta ne kaddara in bude gidan radio na musulunci ko jarida ta musulunci ko kaza ta musulunci in ba da dai debo manyan malami suna bayani kan matsaloli na aure na saki na reno na kaza kaza cututtuka daga mahanga ta musulunci kuma kowace a cikin shiga irin ta kamala ke kuma ki fito a gidan rajin cikin shiga ta kamala kowa ya ganki ya ga mumina wannan kyan da kike magana kyan na cikin bin Allah shine kyau din misali to in waɗannan conditions an same su sai mu ce ahlan wa sahlan wallahi yana da kyau idan ku za a fito ne a buɗe fuska a gyara murya har ma a dinga sa wata mixer ko wace ce dai a sa ainihin murya ta yi zaki saboda fitina to nan kan gaskiya baya halatta mushkila ce babba amma da zimmar zaki wa addinin musulunci aiki kamar da kika faɗa ai muna muna muna maraba da irin abubuwa a ce an samu mata su yi karatu a filaye masu matukar amfani amma da sharuɗa ba cuɗanya ba bayyana ado babu ainihin wannan gyaran muryan don mutane kawai su ce amma don kizo kin wa'azi a gidan radio ko mace karatun qur'ani ko ta karanta hadisan manzon Allah ai kowa zai ce kai da ka ji zaƙin muryar ba ca aka yi hankalin kai koma kan muryar ba ya koma kan mai ta karanta din amma aka zo aka yi kiɗa aka cashe aka yi rawa kekin san dama an faɗa cikin hali wanda yake ba shine mai kyau ba Allah ya sa an fahimci amsar da kyau kuma Allah ya mana muwafaqa assalamu alaikum malam na kasance idan nayi yi jinin haila ina yin kwana hudu amma sai in kara kwana uku a kai amma da watan azumi ya zo gudun kada in sha azumi da yawa ya yi yawa sai na na bar kwana uku na da nake karawa na yi kwana hudu na yi wanka na tashi da azumi abin da na yi ya halatta ba ni ban gane kwana ukun da kike karawa ba mata sun bambanta dangane da matsalar jinin haila akwai mace wadda take yin kwana uku sai jinin ya ɗauke mata akwai masu yin kwana shida mafi yawa baya wuce shida bakwai to idan kina nufin ke dama tun da kika fara jinin haila kwana hudu kike yi to ban gane azancin kara kwana uku ba kwana uku yana ka samu shi ko takardar ta bayani ne yawa idan Allah ya sa jininki yakan ɗauke miki bayan kwana hudu to magana ƙara kwana uku kuma na me ko kina nufin jinin ne yake sake dawowa domin hukuncin dai ne inda jini da hukunci in ba jini ba hukunci me hukunci nan ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba ba za ki kewaye ka'aba mijinki ba zai kusance ki ba misali shine hukunci da sauransu to sai Allah ya kaddara jinin ya riga ya dauke to babu dalilin karawar kwana uku in mun fahimce ki dai da kyau yawa to tun da dai ainihin haka dama yake kwana hudu ya kare dama wannan kwana uku babu dalili a kansa idan kuwa a'a bayan kin yi tsarki wani abu ne yake fito miki dan mata sun ta yin waya akwai waɗannan mata da yawa sun kira ne a waya alhamdulillah sauran yan uwa suna neman bayani malam bayan daukan azumi sai wani abu ya fito mana bayan mun riga mun yi tsarki don musallama tana cewa in dai mace ta riga ta yi tsarki to ba duk wani abu da ya biyo baya na ɗauraya ɗauraya ko kuma ruwa jirkitacce ba fa a damuwa da shi tsarki ya riga ya tabbata abin da ya biyo ba lissafi da shi shi yasa alamar tsarki ga ya mace iri biyu ne akwai yarinya ganin farko ita da zaran ta ga ainihin wato inda jini ke fitowa wuri ya bushe magana ta tsari akwai wanda kuma ta dade tana ganin jinin nan ita babu laifi ta ɗan yi jinkiri har ta ga abin da ake kira alƙasatul baita wani ruwa mai kama da misali kamar kunu da ke fitowa daga baya wannan ɗauraya ne ba dole ba ne fito in kin saba ya fito miki in shi kike nufi kike kara cikin kwana uku to shikenan in ko ba haka ba ai tsarkiya riga kenan a takaice ne abin da kike nan bisa abin da na fahimta babu laifi Allah ya samu dace assalamu alaikum malam kamar mutumin da ake bin shi bashin azumi sai wani watan ramadan din ya zo bai rama ba yaya matsayin sa yake shin zai ciyar ne ko kuma zai rama azumin ne mutumin da ake bin sa azumi kaddara azumin bara bai samu damar ramawa ba gashi muna cikin kuma azumi yanzu to sai mu yi tambaya menene yasa bai rama din ba da gangar ne ko ba da gangar ba ta yiwu ba shi da lafiya ne duk wannan watannin kaga take masa uzuri ta yiwu yana da lafiyar salau kalau kawai bai yi bane to ya halatta mutum ya jinkirta rama azumi har wani azumin ya kusa to don aisha ta kan yi haka Allah ya kara mata yarda amma abin tsoron akwai yiwuwar idan ka bar azumin baraye jinkiri baka rama mutuwa tana iya zuwa kenan sai ka je kabari da bashin Allah a ka sai ka bar wa dangin ka bashi kenan amma ba wani laifi ne, ma'ana dan mutum ya bari ya jinkiri har wannan ya zo ni ban san inda aka ce wata kafara ba illa iyaka in sakaci ne yasa bai rama ba ya yi istighfari kan sakacin sa kawai amma magana kafara babu Allahu a'lam na'am ai eh, kwarai da gaske in dai har bashin Allah ne akan shi ya mutu bashin Allah wajibi ne a biya eh na'am assalamu alaikum wa alaikum ah, malam dan Allah a yi mana nasiha kan kyautatawa insani ga matanmu da kuma kyakkyawar mu'amala a tsakanin su. Allah gaskiya ne ita mace wato kamar kaskon karauci mace yar kyalkyalkyal ce mace wadda ake tafiyar da ita zaizaice mace tana bukatar kyautatawa da sakin fuska da ƙauna da soyayya saboda ita yar taushi ce shi sa ma mahaifa ake kiran mahaifa arrahim shi sa ma saboda girmama mace ita kanta zumunta ake kiranta da wasa yan uwantaka ba a cewa yan ubantaka ka ce wane dan uwana ne baka cewa dan me in ka ce dan uba wannan rigima ne kuma to da kan mace Allah ya bata wannan matsayin kuma yana cewa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim to amma subhanallah akan samu mazajen da suke munana alaka da matayensu bakar magana ɗaura fuska wani lokaci zagi da duka da cin mutunci ba ma ya tsaya a kanta har iyayenta cikin malamai kuma akwai wanda ya ce duk wanda ya ce da matarsa ke yar iska ce to ya sake ta ah, domin iska mai zaka yi da iska to saboda haka yan uwa ya kamata mu sani ba wai maganar zumudin a yi aure a tara mata ba yaya alaka tsakaninka da su misali in mutum na da mata biyu uku akwai abu guda hudu da suke haƙƙi ne a kanka ka ba matarka makwanci ka raba makwanci ka ba ta kwana da ita sau nawa ma'ana za ka je ɗakin ta sauna in so biyu ne ko uku wani ana kiransa almabit almabit sun ce akwai minjaye guda hudu maskanun malbasun mat'amun mabit maskan ka ba ta matsuguni mat'am ka ba ta abinci malbas ka bata tufa mabit dole ka raba kwana idan babu wannan babu ihsani to amma yawanci abin yana tasowa ne yanayin kalca din wani lokaci duk waɗanda misali suke zuwa aikin haji ko umara kakan ga yanda fararen nan ke da Ka kaga mutum yana tsawafi amma yana kwakwame da ita kamar ba zabari ta tafi ba ya eh, ba su azo kusa da ita ba wai mun ce abin da suke daidai ne ba wani lokaci hmm. to amma mace idan baka saki jiki da matarka ba ke ma biki saki jiki da shi ba ku tattauna abubuwa sirrin ku da babu wanda ya sani matarka ta ji tana da confidence cewa mijina ne zan iya ga masa duk abin da ya kamata na sirrin da sirrin gidanmu kai ma haka to fa da rigima idan ba ku nuna ma 'ya'yanku da Allah ya ba ku cewa kai wannan fa rayuwa ce ta kauna so muke wannan rayuwar ta ɗore har gidan aljanna to fa da matsala to lokacin da mai gida zai dawo kuma ya ɗaura fuska hankalinsa ɓace madadin ya zo saki fuska ya yi sallama ita kuma ta tarbe shi mai gida barka da zuwa tun daga kofar gida ta karbi kamar ta haɗe ka in babu wannan wallahi da matsala a gidajen aure an gane ko har ma saboda kyautatawa in ka ga tana da matsala ka taimake ta aikin gida shara da wanke-wanke inda hali annabi ya kamata su haka yakan bi ɗakin su da safe wacce kin kwana lafiya ya bi su ya gashe su an gane ko to waɗannan abubuwa ya kamata mu abin nan koyi da su kuma haka na faruwa ne tun daga lokacin neman aure din kuma wani lokaci abin da ke sa abu ya rikice in aka tashi neman aure a yi ma mace ƙarya a yi ma yarinya ƙarya in ta zo gida ta fahimci ashe ba gaskiya ba ne akwai samari da ke wannan ƙaryar a yi aron mota don a je a burge yarinya a zo a yi birki a yi wani kiyi a tada kora dan dai kawai dai a ce ashe isasshe ne wani lokaci kuma a yi aron waya a yi aron takalmi dan italiya a gashi nan dai karerai iri iri su ma matayen wani lokaci makaryata ne na gaskiya ne ai sukan yi karya a je a yi aron bagwanja a sa haƙori alhaji ya ce dan kasancewa fa ta je aikin haji ko a je a aro a tamfa cote d'ivoire wallahi waɗannan abubuwa suke haifar da wani lokaci aure ba zuwa ko ina akwai cikin samari a kano suke to ai malam ka san matan ne in ba a musu karya ba ba a shawo kansu ah to da karya za ku rayu wannan zancen banza ne sai duk yarinyar da aka zo aka yi mata karya wajen neman ta in ta gane ta fitar ka kawai na kawo wannan ne domin yana taimakawa wajen ɓatar rayuwa aure a takaice abin da ke kawo kyautatawa farko miji zo mai tawadu'u mai hangen nesa mai haƙuri mai kaskantar da kai mai yakana mai ƙana'a, mai kimanta bai wanda Allah ya yi masa mai kuma tunanin in bai kyautata mata ba akwai yiwuwar tasa yar a yi mata abin da yake mai yar wasu waɗannan su ne abubuwa da suke keywords wajen guda bakwai wajen samun 'isa ne Allah kuma ya dace daga wannan ce assalamu alaikum inni uhibbuka fillahi ismi umar bin usman يا أخي الكريم أحبك الله الذي أحببتني فيه اسمك عمر بن عثمان وأنا محمد بن عثمان طيب سيان في اسم واحد منافاتا الله يتارم في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين